Babban taron kungiyar Spiritual Transport in Place Association of Nigeria, wato 1013 National Delegate Conference, ya samu halartar masu ruwa da tsaki kan harkokin sufuri, wadda ministan harkokin mata Dan Pauline Talen ta buɗe shi a hukumance. Mahalarta taron daga jihohi 36 da birnin tarayyar Abuja sun amince da zaben majalisar gudanarwar kungiyar karkashin jagorancin ambasada dr musa muhammad mai takobi a wani sabon wa'adi na shekaru biyar kamar yadda kundin tsarin kungiyar ya tanadar daga bisani dai masana shari'a sun jagoranci rantsar da sabuwar majalisar gudanarwar kungiyar all you need are responsibilities in line with all orders, with all orders and assignment, that assignment, education, for all shugaban ƙungiyar ambasada dr musa muhammad mai takobi ya bayyana farin cikinsa da zaben ina yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan ya nuna cewa ina zaman lafiya da wayannan memba kuma wayannan memba suna ganin ci gaba na wannan kungiya da muke yi tare ni da su domin abin da nake so ku sani hannu ɗaya baya ɗaukar jinka wannan al'amari ne wanda muka taru gaba ɗaya muke yi kuma ake samun ci gaba so a kullum kuma za mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu ci gaba shiri da muke da shi shine za mu ci gaba da a jama'an mu a dukkan abubuwan da muke yi na ci gaba kuma za mu guji duk wani abu na san rai wanda zai zama ba abin da ya dace ba san ranmu ne kuma za mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗora mu kan hanya madaidaiciya ba hanyar da ya zama na cewa mu muke so ba wacce Allah yake so mana sauran masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun yi tsokaci kamar haka shugabanci na kwarai da suke da shi kuma ba sa bambanta wa mata da maza to wannan yana da kyau suna kira da babban murya cewa duk sauran kungiyoyi a tabbatar an yi tafiya tare da mata da maza domin a samu cigaba da kasa. kungiyoyin sufuri na najeriya sun canza daga da ka'idar da suke fitowa da idan za a yi zaɓe za ka ji ana ta rikici ana ta kashe kashe ana ta kashe amma yanzu za ka ga duk kungiyoyin duka kungiyoyin da ka sani din nan yanzu za ka ga cewa ana yin zaɓe lami lafiya ka ji ba wani tashin hankali an yi gama yanzu ka ga wannan abin da suke din abin sha'awa Taron da wani zakaran gwajin dafi ne na ci gaban kungiyar Taritin kamar yadda ya dace da tsarin dimokuraɗiyya. Mambobin kungiyar da yi na nuna gamsuwa kan salon jagorancin shugabancin kungiyar ƙarƙashin jagorancin ambasada Dr. Musa Muhammad Mai Takobi daga Abuja Saminu Sani labaran Liberty.